صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Juma'a daga nan Radio Teheran da ke karkashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke dauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin mu koma noma sannan daga karshe ku saurari shirin mu koyi harshen Farisanci da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 24 ga watan Nuwamban shekara ta 2023. wanda ya daidai da goma ga watan jama'a ula na shekarar 1445 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 192 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan nuwamban shekara ta 1831 michel faraday wani masanin ilimin kimiyyar lissafi da kuma kimiyyar sinadarai ya samu nasarar samar da karfin wutar lantarki an haife shi a shekara ta 1791 da farko ya fara zama a wani shagon sayar da littafai ne inda daga nan ne ya fara karatun littafai daban-daban daga baya kuma ya shiga gudanar da bincike inda ya samu nasarar samar da karfin wutar lantarki wanda ya zama asasin ci gaba a wannan zamani gaba daya faraday ya sami nasarar kirkiro kwan fitila na lantarki na farko ya kuma gano ka'idojin ilimin kimiyyar lissafi daban-daban faraday ne ya fara mai da iskar colorin ya zama ruwa ta hanyar ilimin kimiyya daga ƙarshen masu saurare ko san cewa shekaru goma da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan nuwamban shekara ta 2013 kasar iran da kasashe biyar masu kujerar dindindin a majalisar ɗinkin duniya da kuma kasar jamus suka rataba hannu a kan yarjejeniyar farko ta tattauna batun shirin makamashin nukiliya na kasar iran a birnin vienna na kasar austria wannan yarjejeniya dai ta bukaci kasar iran ta kai takaita ta na makamashin nukiliya zuwa wasu shekaru a yanda su kuma kasashen yamma za su dage mata dukkanin takunkuman da suka dora mata akan wannan batu an kwallar yarjejeniya ta karshe a kan wannan batu a cikin watan yulin shekara ta 2015 kuma daga baya an mai da ta zama kuduri daga cikin kudurori na majalisar ɗinkin duniya to amma a cikin shekara ta 2018 shugaban ƙasar amurka na lokacin donald trump ya fitar da amurka daga cikin wannan yarjejeniya lamarin da ya san iran din ta jingina yin aiki da wasu bangarori na yarjejeniyar bayan da su ma kasashen turai sa kasa cika alkawala da suka ɗauka mata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 Labarun duniya mai karantawa sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. ma'aikatar harkokin wajen iran ta sanar da matsayinta game da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a yankin ziran gaza na falasɗinu da ya kamata a fara aiwatar da ita a safiyar yau juma'a kakakin dakarun izzuddin alkassam bangaren sojin kungiyar hamas ya bayyana cewa mayakan alkassam sun tarwatsa motocin yakin sojin haramtacciyar kasar isra'ila 335 kasar afirka ta kudu ta sanar da cewa nan da 'yan kwanaki za ta shigar da kara a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya kan haramtacciyar kasar isra'ila yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarun duniya. Ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ta sanar da matsayinta game da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a yankin zirin Gaza na Falasɗinu da ya kamata a fara aiwatarwa da safiyar yau Juma'a. kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani a wata sanarwa da ya fitar a yammacin jiya alhamis ya yi maraba da wannan ci gaba tare da bayyana hakan a matsayin matakin farko na kawo ƙarshen laifukan yaƙi na haramtacciyar ƙasar sahayoniya 'yan ta'adda masu kisan ƙananan yara da mata tare da bayyana wannan ci gaba a matsayin sakamakon tsayin daka da 'yan gwagwarmayan falasinawa suka yi fiye da kwanaki 45 suna kalubalantar yahudawan sahayuniya yana mai bayyana hakan a matsayin farkon samun nasara kungiyar hamas da gwamnatin yahudawan sahayuniya sun bayyana a bainar jama'a a cikin jawabansu daban-daban a safiyar ranar laraba cewa an cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na kwanaki hudu kuma bisa ga wannan yarjejeniyar za a saki fursunonin falasinawa 150 da ke gidan yarin haramtacce ƙasar isra'ila a madadin sakin fursunonin yahudawan sahayuniya guda 50 da 'yan gwagwarmayar kungiyar hamas suka kama a lokacin kai harin ambaliyar al'akasa shugaban majalisar zartaswar ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ya yi maraba da cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a yankin zirin gaza a jawabin da said hashim safiyuddin ya gabatar ya bayyana cewa firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu bayan shafe makonni shida yana kai hare-hare kan yankin zirin gaza ya kasa kawar da ƙungiyar hamas ko kwato fursunonin yahudawa da ƙarfi kuma har yanzu ana ci gaba da harba makamai masu linzami kan matsugunan yahudawan sahayuniya ciki har da birnin tel aviv said safiyuddin ya ce matakin da 'yan gwagwarmayar kungiyar hamas suka ɗauka na harba makamai masu linzami a cikin kwanaki biyun da suka gabata kan yankunan yahudawan sahayuniya yana da ma'ana mai girma musamman harba rokoki da dama kan birnin tel aviv kuma hakan yana nufin kungiyar hamas da dukkanin juriyar 'yan gwagwarmaya har yanzu suna da ƙarfinsu da ƙwarin gwiwar ci gaba da gudanar da gwagwarmaya kakakin dakarun izzuddin alkassam bangaren sojin kungiyar hamas ya bayyana cewa mayakan alkasam sun tarwatsa motocin yakin sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila 335 a jawabin da ya gabatar ta hanyar faifan bidiyo abu ubaida ya ce a rana ta 48 da fara yakin ambaliyar al'akasa mujahidai sun ci gaba da tunkarar mummunan zaluncin yahudawan sahayuni duniya kuma sun yi nasarar kai hare-hare kan sojojin gwamnatin haramtacce kasar isra'ila sau da dama wanda na baya-bayan nan shine harin kwantan bauna na attawam rntc da kuma baitu hanun abu obaida ya kara da cewa tun bayan fara kai farmakin sun samu nasarar tarwatsa motocin yakin 'yan sahayoniya 335 kuma sun kai hare-hare kan motocin sojin 'yan sahayoniya guda 33 a cikin sa'o'i 72 da suka gabata sannan a cikin kwanaki ukun da suka gabata mayakan gwagwarmaya sun gudanar da wasu ayyuka na musamman waɗanda suka yi sanadin rasa rayukan sojojin makiya ya kara da cewa ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya ya yi nasarar kai hari a gabashin asibitin rantisi a unguwar sheikh rudwan inda ya kashe makiya tare da raunata wasu da dama kasar afirka ta kudu ta sanar da cewa nan da 'yan kwanaki za ta shigar da kara a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya kan haramtacce kasar isra'ila ma'aikatar harkokin wajen kasar afirka ta kudu ta ce nan da 'yan kwanaki masu zuwa za a gabatar da koke ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa kan haramtacce kasar isra'ila tana mai jaddada cewa dole ne a gurfanar da jami'an haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila a gaban kotu kan irin ta'asar da suke faruwa a yankin zirin gaza tare da fatan koken zai kai ga aiwatar da matakan adalci da nisantar gujewa zartar da hukunci ma'aikatar harkokin wajen ta bayyana cewa haramtacciyar kasar isra'ila 'yar mamaya ce kuma dole ne ta mutunta yarjejeniyar janaiba tana mai jaddada cewa haramtacciyar kasar isra'ila ba ta da haƙƙin ƙaddamar da yaƙi kan 'yan asalin kasar da ta mamaye musu yankuna saboda fin ƙarfi da ta yi na ƙwace musu ƙasa al'ummar algeria ta yi tarayya kan wajabcin gurfanar da mahukuntan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a gaban kuliya kan aikata laifukan yaƙi a yankin zirin gaza al'ummar algeria da ta hada da jami'an gwamnatin kasar da kungiyoyi da jam'iyyun siyasa baya ga al'ummar kasar sun cimma matakin yin kira ga shugaban kasar abdulmajid taboni kan daukan matakin shigar da karar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila gaban kotun kasa da kasa mai hukunta manyan laifuka a duniya da ke birnin hek ministan harkokin wajen kasar ahmad atab a lokacin da ya karbi bakoncin takwaransa na kasar nicaragua ya tabbatar da cewa laifukan da yahudawan sahiyuniya suke aikatawa kan falisinawa bai kamata su kasance a ɓoye ba kuma neman dakatar da kai hare-haren wuce gona da iri kan yankin zirin gaza abu ne da ya kamata a sanya a gaba don haka ɗaukar matakin hukunta gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila kan laifukan da ta aikata shine babban abin da ya waje ba duniya ta bashi fifiko musamman hanzarta hukunta jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a kotun kasa da kasa mai shari'ar manyan laifuka a duniya ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin mu koma noma koma noma. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi noma da kiwo. To a yau ma ci gaba ne da hirar da muka bude da manoma daga jihar Kaduna. domin yin bitar damunar ta gabata da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a shirinmu na ƙarshe mun ji ta bakin alhaji basiru wanda manomi ne daga unguwar limancin kona da ke birnin zazzau ya yi mana bayani akan yadda mana ta gabata ta kasance ta yadda aka samu kayan abinci masu albarka hakanan kuma ya yi mana ƙarin bayani akan dalilan da yake gani su ne suka sa aka samu tsadar kayan abinci musamman ma da hatsi. to a yau za mu ɗora ne daga inda muka tsayata da alhaji basiru mun tambaye shi ko suna samun ziyara daga malaman gona domin karɓar shawarwari da gare su kuma ya maganin magungunan kwari akan same su da sauƙi ga abin da yake cewa a gaskiya ba sa wani zuwa su ba mu shawarwari kuma kamar taki din nan farashin shi ya ƙaru fiye da muke siye a da kuma haka shi ma maganin kwari shi ma farashin shi ya karu sosai to tambaya ta gaba da muka yi wa abokin hirarta mu ita ce ko kuna samun tallafi daga bankunan noma na kuɗi ko kayan aiki? a mu ba mu kai ga wannan matsayin mu je mu nema wannan ma ba yauwa muna amfani da albarkacin da allah ya mana ne kafin kuma zuwa wajen wannan mu mu kusanta ba amma da yawa mutanen mu abokanin duk sun samu irin wannan abubuwa su mashin su maganin feshi su taki su iri duk an babbayar to a bisa ra'ayin alhaji basiru wace hanya ce gwamnati za ta shiga cikin harkar noma domin taimakawa manoma da rage musu raɗaɗɗen walhalun da suke fuskanta ga abin da yake cewa wannan dai al'amari zamani ne Allah ya kawo mu kuma babu wani mai zamani sai Allah wannan shawara da zan bayar akan abubuwa su samu sauki ko to wannan sauki na dai faɗa muka yana wajen Allah amma gaskiyar lamari gwamnati ya kamata ta sa hannu sosai kuma sa hannu da za ta yi ta sa hannu a wajen mutane na gari wanda yake kura za a zo da tallafi a ba mutane wanda yake tallafin nan zai zo ga manoma na hakika ba wanda yake muna noma ba don akwai su yawa har ila yau abokin hirar tamu ya ci gaba da yin kira ga gwamnati domin taimakawa ga manoma to ni dai ina kira ga gwamnati lallai ya kamata talaka yana bukatun taimako manomi na bukatun taimako kwarai da gaske kaga kamar su motar noma din nan ya zamana ko da kai manomi ba za ka iya zuwa a baka bashin ta ba ya zamanto akwai santa inda za ka je ka yi magana bisa sauki a je a yi maka aiki a gonanka to muna bukatan haka yauwa kuma wanda suke sun ɗara mu a noman su za su buƙaci irin wannan motoci a basu gaba ɗaya ya zamanto kawai suna ƙarƙashin su to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin muna da ƙwararren lokaci ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da ku muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Dari dum dum kuye ya yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Inda da dalla Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na 64. Inda da dalla Ubangiji a yau a cikin shirin namu za ku ji irin yadda Iraniyawa suke gudanar da taruka na jana'iza da kuma yin addu'a ga mamaci. Daga cikin muhimman tarurruka da ake yi na yin addu'a ga mamaci shine tarurruka na lokacin ashura na tunawa da shahadar Imam Hussein alaihi salam. A lokutan da wani ya rasu kuma akan gudanar da tarurruka na ta'aziyya tare da saka buƙaƙen kaya da ya masa addu'a da kuma karanta alkur'ani mai tsarki a cikin masallatai. Da Allah Ubangiji idan ana tare da mu a cikin shirin za a ji yadda za ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid inda za su tattauna dangane da yadda ake gudanar da irin waɗannan tarurruka a Iran. Amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. تو کار می کنی کی کنا ایکی تو می خواهی کار کنی کی کنا سن کی ایکی برنامه شری تو برنامه داری کی کنا شری فردا گوبه بعد از ظهر باین ظهر من میروم نی اینا زوا من میخواهم بروم نی اینا سو انجی مسجد مسلاچی چه خبر است میکی فاروه آن موقع wancan lokaci وقت lokaci نماز sallah وقت نماز lokacin sallah مراسم taro ختم addu'a ga mamaci مراسم ختم تران ادعا گمامچی پدر محیپی دوستم ابوکینا قبل کپین او از دنیا رفت شی یا خدا رحمتش کند Allah ya ji kansa. Pass. Kenan. Se. Uku. Sevom. na uku Haft. bakwai Haftom. na bakwai Chehel. arba'in چهلم نه این فرد متون افراد متانی فوت شده وندا یرسو سوگواری الدعا گمامچی داریم منادا خانه گده فرق نمی کند بابو بمبنچی ما میگیریم مو منا ما بگیریم مو مکربه چه کار ونه ایکی چه کار Wani aiki kuke yi? Mardom. Mutane, muna taya alhini. To madalla saboda karancin lokaci da muke da shi dole a nan za mu kawo ƙarshen shirin namu na yau amma kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin ni abdullahi salihu katsina da na shirya na gabatar ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na dare inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.